الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله فينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونصري نُشُورِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا شدة غوات رمضان هجرانا da shekara 433 daidai da 25 ga watan bakwai shekara ta 2012 za mu ci gaba da fassara suratul nisa'i insha Allah daga kan aya ta bakwai للرجال نصيب مما ترك الوالدان للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا محفوظا للرجال نصيب مما ترك الوالدان maza suna samun rabo daga dukiyan da iyayensu suka mutu suka bari inji Allah subhanahu wa ta'ala idan iyayenka sun rasu kana da rabo a dukiyan da suka bari wal aqrabuna hakanan dangi mafi kusanci yan uwa mafi kusanci ga mutum idan sun rasu kana samun rabo daga dukiyan da suka bari walin nisa'i nasibun su ma mata suna samun wani rabu Min ma tarakal walidani daga abin da iyayensu suka mutu suka bari wal aqrabuna da kuma mafi kusanci gare su maza suna samun rabo daga dukiyan gado mata ma suna samun rabo daga dukiyan gado inji Allah subhanahu wa ta'ala yace mimma qalla minhu aw kasara daga abin da ya kankanta na dukiyan da aka bari da kuma abin da ya yawaita yana nufin komi kankantar dukiyan da aka mutu aka bari kuma komi yawanta maza suna samun rabo daga wannan dukiya mata ma suna samun rabo daga wannan dukiya musiban makruba rabo ne wanda an riga an yanke wato Allah madaukaki ya riga ya hukunta rabon da kowa zai samu idan an yi mutuwa mutane sun saba ma wannan aya aya ta bakwai ta suratul nisa'i ta hanyoyi guda uku idan ka lura da wannan aya za ka fahimci lallai akwai mutanen da suka saba ma ita wannan aya ta hanyoyi kamar guda uku na ɗaya hirmanun nisa'i min almirasi biduni sababin shar'i akwai yankuna da ake samu a ƙasan nan waɗanda mata ba sa gado a wajensu idan aka yi mutuwa mace ba ta da gado babu shakka akwai gurare idan an tashi rabon gado na maza ne banda mace baki ɗaya ita mace an haramta mata samun gado wa hadhihi jarimatun azima wa udwanun ala shari'ati Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka wannan wani laifi ne mai girman gaske sannan taka dokan Allah madaukaki ne ma'ana ta'addin ala hududillahi azza wa jalla ka lura da abin da ayan ta faɗa lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabu maza suna samun rabo daga abin da iyayensu suka mutu suka bari haka kuma abin da mafi kusanci gare su suka mutu suka bari maza suna samun rabo wato na gadon su walin nisa'i nasibun kazalika mata ma suna samun rabo min mata taraka walidani wal aqrabun daga abin da iyaye suka mutu suka bari da kuma mafi kusanci gare su wato yan uwansu mafi kusanci kamar misali kani kowa waɗanda su ake cewa yan uwa mafi kusanci min ma qalla ku aw kasu Allah madaukaki ya ce komi kankantan abin da aka mutu aka bari maza da mata suna da rabo kuma komi yawa kuma rabon nan ba ku za ku raba wa kanku ba Allah madaukaki yace nasiban mafruba rabo ne wanda an riga an raba shi tuntuni an hukunta ga yanda za a yi rabo din illa kawai jira ake a yi mutuwa da zarar an yi mutuwa akwai babin wannan rabon gado in ji Allah subhanahu wa ta'ala nasiban mafruba to wani dalili ne mutum yake da shi da zai hana mace ta samu gado sannan kuma a wasu yankunan ba hana matan gado ake gaba ɗaya ba sai dai ba ko menene matan suke gada shi ba idan namiji ne ya mutu kamar misali mahaifi ne sai a ce ai kayansa na maza ne wannan ba a ma sa mata a littafi za a ware rigunansa da wanduna jamfofi a cewa wannan to na yara maza ne ba mata a ciki waye ce ban su Allah ya ce mimma qalla minhu aw kasu komi kankantan abin da aka mutu aka bari mace na da gado kuma komi yawan sa mace tana da gado namiji shi ma yana da gado wannan babu shakka laifi ne mai girman gaske saboda kokarin warware dokan Allah madaukaki ne wanda ya sa da kansa a cikin littafinsa kamar yadda ya zo a suratul nisa kuskure na biyu wanda ake samun mutane suna aikatawa kuma sabawa game da ita wannan aya ta bakwai ta suratul nisa shine rafdul mirasi qabla al wannan kana samun sa a ko ina birane da kauye idan aka yi mutuwa sai mutum ya ce shi ya yafe nasa rabon gaba daya wannan ana samun sa yana aukuwa sosai ga abin da Allah ya faɗa nasiban mafruba rabo ne wanda Allah ya riga ya yi bayanin sa daki daki wato an riga an rarraba a cikin alkur'ani akwai magana da ibn al-usaymin yayi a cikin ash-sharh al-mumtin yana mujalladi na shida shafin 142 yana cewa al mulk bil irsi kahriyun samun dukiya ta hanyar gado wannan samun dukiyan na dole ne babu zabi misali in ta hanyar kyauta ne kana iya kin karba amma dukiya in ta hanyar gado ta zo maka ba ka da ikon ka ce ba ka so baka ita ba wannan ana ce masa almulku kahari uh, wato mallaka ta hanyar dole Allah ya tilasta kowa sai ya karbi gado wannan dole ba ka da iko ka ce kaya yadkhulu mulkul mulkal insani qahran alayhi da zaran an yi mutuwa to dukiyar mamaci ta shiga mallakan waɗanda Allah ya tsara su za su gaje shi kuma ba wai da zabe shi bane wannan dole ne kina yace wani haza law qala ahadu ahadul warasa don haka da a ce ɗaya daga cikin magada lokacin da aka yi rasuwa sai ɗaya daga cikin magada yace ana ganiyun ai ni mawadaci ne ni ina da dukiya tunda ni ina da dukiya la uridu irsi min fulani bani bukatan nawa rabo na gadon wani ibn al-usaymin yace kulna lahu sai mu ce maka kuma irsuka sabitun shi ita am abaita ka yana nan a tabbace ko ka so ko ka ki wannan Allah ne ya riga ya tsara domin idan ka ce ba za ka karbi rabon ba to ina matsayinka ga wannan aya lirrijali nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabun maza suna da rabo daga abin da aka mutu aka bari inji Allah walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabun mata suna da rabo daga abin da aka mutu aka bari kuma Allah yace mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa dan an ce maza na da rabo sai kace kai banda kai kaga ka saba mu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa mu gaida don haka wanda ake kiransa al-mulku bil irsi qahriyyu wala yumkin an tanfaku an bai taba yiwuwa mutum ya ce ya bi walakin in rata an tatanazal anhu li ahadi al-warasa amma idan kana nufin zaka kyale sauran masu gadon ne ko wani daga cikin su ya karbi naka rago kullu lahu anan sai a ce ma fa hadha ilayka ba'da an dakala mulkuka mulkaka abinda zaka yi shine ka bari a gama rabo din sai an tsara sai an raba gado bayan an raba an ce to wani na ka rabo ka ne wani na ka rabo kaza ne kaga an bi dokar Allah ke to da an gama sai ka ce to nawa rabon kai kuma ka rike kaga sai da aka raba kafin nan ka yafe amma kafin a raba ka ce ka yafe ka saba ma ayar alqur'ani ka saba mu umarnin Allah subhanahu wa ta'ala don haka dole ne da an raba gado kafin mutum yake yafewa wani gurin ibn usaimin yana cewa almulku in taqala ila alwarithi qahran mallakan dukiya tana komawa ga mai gado ne a halin tilas babu zabe shi fa yadkhulu fi mulki alwarithi qahran alayhi hatta law arada alwarith an yatakhalla ko da a ce kai ne gadon kana son ka rabu da wannan dukiya kana son ka yabe ah, fala yumkin an ya takalla an shay'in min mulkihi ba zai taɓa yiwuwa ka rabu da wani abin da ya shiga mulkinka ba ah, mallakahu Allahu iyahu فانتقال الملك بالإرث انتقال قهري لا يمكن للوارث أن يرفضه bai taba halatta gare ka kai ka ce ka yafe wannan dukiyar da Allah madaukaki ya ce ya tsara naka ne falau ma ta an ibnai da a ce mutum zai mutu ya bar yara biyu yaransa biyu katal yara maza tunda ya bar yara maza biyu kaga kenan yayunsa da kannansa da babbanni da kawunai duk ba su gado masu gadonsa yaran nan guda biyu maza su kadai ne to lokacin da wannan mutum mamaci ya bar yara biyu faƙala ahaduhuma sai ɗaya daga cikin yaran sai ya ce ana gani wala uridu irsa tun da ni mawadaci ne kai kuma matalauci ne ah, ni na yafe kaje ka rike kawai dama ai rabawa biyu ne kawai tunda masu gadon mutum biyu ne ai bai da wahalar rabo ko daga lokacin da mutumin ya rasu sai ɗayan ya ce je ka rike dukiyar gaba ɗaya sai aka tambayi ibnu al-usaymin hada yumkin yumkin hu zalika mutum yana iya haka tunda rabon dama ba shi da wahala mutum biyu ne illa iyaka a ce an raba rabi an ɗauki rabi an baka na rike rabi guda malamin ya ce la yumkin hakan ma bai taɓa yiwuwa dole sai an yi lissafin abin da mamaci ya mutu ya bari kuma an tsara shi an ce wane ga naka wane ga naka sannan sai ce to rike nawa tunda an riga an bani don haka wannan kuskure yana aukuwa ga mutane wurare da yawa hatta cikin birane mutum nawa ne wanda aka yi mutuwa yake ban da shi kada a raba da shi sauran magada su ɗauki wannan dukiya kuma ya saba wa ayar alkur'ani Allah ya sa mun kuskure na uku shine ta ja qawluhu ta'ala tunda Allah ce yace lirrijali nasibun walin nisa'i nasibun kuma ya ce nasiban mafuruba maza da mata kowa yana da rabo ya ce rabon ma an daga an gama raba shi an an dasa hakkin da kowa zai samu tunda Allah ya faɗi haka me yake nuna maka Allah ya riga ya gama rabawa haramun ne gare ka ka jahilta tunda Allah ya ce maza na da rabo mata na da rabo to jahiltan wannan rabon kuskure ne uh, hadal القول yujibu alaina ilmun النصيب don haka wannan maganar kadai take wajabta wa musulmi ya nemi ilimin rabon gado shi yasa kaji ana cewa ilmul fara'id ilmul fara'id bi ma'ana masailu qismatil mawarid matsaloli da suka shafi rabon gado me yasa aka kira shi ilmul fara'id al fara'id saboda Allah madaukaki ya faɗa cikin wannan aya a cikin ayoyi na alqur'ani ya kira shi da al fariba tunda ya kira shi da alfariba shi yasa ake kiransa ilmul fara'id koko a ce masa ilmul mawaris wa huwa jam'u fariba bi ma'ana mafruba ay muqaddara lima fihi min as-siham al-muqaddara li ashabiha ana ce mai ilmul fara'id ilimin rabu me ake nufi da al-fara'id jam'u na mafruba jam'u na fariba bi ma'ana mafruba muqaddara abinda aka rarraba shi yasa ake ce mai ilimin rabo na gado Eh, liqaulihi ta'ala saboda Allah ya faɗa cikin ayar da muka karanta nasiban mafruba rabo ne wanda an daddatsa shi an faɗi ga hakkin da kowa zai samu eh, malamai suna ta kwadaitar da mu akan wannan ilimi na gado tunda Allah madaukaki ya faɗa mana lirigali nasibun walin nisa'i nasibun kuma a ƙarshe ce nasiban mafruba maza na da rabo mata na da rabo rabon nan kuma an riga an daddatsa an gama babu babu bukatar ka shigar da fahimtar ka ilimi na gado ilimi ne wanda Allah madaukaki ya riga ya gama shi tuntuni shi yasa aka ce nasiban mafruba wannan dalili yasa malamai suke ta kwadaitarwa a yi kokari a samu ilimin gado saboda shi da kansa Allah madaukaki a alqur'ani ya kwadaitar mana game da wannan ilimi ya kwadaitar da mutum da ya ce lirrijali nasibun walin nisa'i nasibun kuma ya ce nasiban mafruba maza na da rabo mata na da rabo me yake nuna maka in kana son Allah kana son manzon Allah ai ya kamata ka san me ya rabon kaga ana zaburar da kai ne ana kwadace da kai kai kokari ka samu ilimi game da rabo na gado abinda mata ke samu da kuma abinda maza suke samu ah, misali in ka duba fatawa na bin ah, mujalladi na 20 shafi na 111 yana cewa ilam rahimakallah ka sani ya kai dan uwa Allah madaukake ya maka rahama ka sani annan nabi sallallahu alaihi wasallam haqqa ala ilmi al-fara'id manzon Allah ya faɗaitar da mu game da koyon ilimin rabon gado manzon Allah ya faɗaitar da al'ummarsa su yi ƙoƙari su koyi ilimi wanda ake amfani da shi ta wajen rabon gado wa raggaba fihi kuma ya faɗaitar game da ilimin rabon gado fi ahadisi kasira cikin hadisai masu yawa in ji maganar bin ba manzon Allah ya faɗaitar da mu mu nemi ilimin rabon gado a cikin hadisai masu yawa haka ne hadisan suna da yawa lakin na aksaruha lam tasih sai dai akasarin hadisai daga annabi inda aka ce maganar annabi ne yana kwadaitar da mu mu nemi ilimin gado wannan hadisin zaka samu akasari bai inganta ba amma hakika akwai hadisan da yawa shine abin da bin bazu yake faɗi misalin su shine hadisin da ya zo a sunan abi dawud kitabul fara'id babu ma ja'a fi ta'limil fara'id akwai babi a sunan abi dawud game da koyon ilimin rabon gado hadisi na 2503 yana sunan ibn maja hadisi na 53 da kuma a sunan kubra lil البيهقي كتاب البيوع جماع أبواب السلم سلمي حديثي ندبو قوم شاد ربيو دا ستين دا سنن دار قطني fi kitabin nikahi babul mahari rakamul hadis hadisi na dubu uku da ɗari da sittin da takwas eh, da almustadrak al-imam al-hakim kitabu ma'rifati fahaba radiyallahu anhum zikru fada'il al-qaba'il hadisi na dubu takwas da arba'in da biyu hadisin ya zo a cikin littattafai da yawa حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله ينا شوى العلم ثلاثة علم قد أكني وما سوى ذلك فهو فضل abin da ya saba ma wannan uku ɗin ta wannan ragowa ne ko da baka neme shi ba ba ka da wani laifi amma waɗannan ukun su ne ilimi ayatun mukama ilimin sanin alkur'ani dokoki shine ilimin fikihu sanin dokokin Allah tabaraka wa ta'ala aw sunnatun qa'ima ko ko ilimin sanin hadisan manzon Allah sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ilimin alqur'ani da ilimin hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace aw faridatun adila ko kuwa ilimi na sanin rabon gado wanda rabon gado nan na adalci shine rabon addinin musulunci in ban da addinin musulunci babu addinin da ya karantar da mutane yanda za su yi rabon gado a cikin adalci wallahi shi kadai ya isa ya nuna maka cewa addinin musulunci gaskiya ne ilimin rabon gado kadai ya isa ya gamsar da kai addinin musulunci gaskiya ne ba ka ganin yadda duniya ta ci gaba yadda turawa suka kai ta wajen ilimin kimiyya da fasaha mutum ya yi kuɗi amma da ya zo mutuwa sai ya ce dukiyansa ya bar wasiyansa a ba karen shi to yanzu matanka da kuka zauna tsawon shekarun nan da ka samu kuɗin da iyayenka da suka kula da kai duk wannan ka kau da su dukiyarka a bawa kare kuma su a gurin su wannan daidai ne amma kaga ko a tunani babu adalci ko ko a ce an bar wa kyanwa ko a ce an ɗauki dukiyar an kai ta wani daji a je a yi ta noma haka kawai su kaga addinin musulunci shi ya kawo tsari shi yasa Allah ya ce nasiban mafruba ba kama da iko ka hana kanka ko ka hana wani ya yi gado don ana samu yanzu a cewa to kai daga na kafa shaida bayan rasuwa na ba za ka yi gado na ba wannan shirme ne Wanda Allah ya riga ya hukunta kai dai mutu ka gani da zarar ka mutu dole zai gaje ka ba wanda ya isa hana wani ya samu rabon gado saboda Allah ya ce nasiban mafruḍa rabo ne wanda Allah ya riga ya hukunta shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yana cewa ilimi guda uku ne wato ilimi guda uku ne daga ilimi na aya ta alkur'ani shine sanin yadda ayoyin alkur'ani suka yi hukunci sai kuma ilimin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma ilimi na gado amma wannan hadisin duk da cewa malaman hadisi da yawa sun fitar da shi hadisin bai inganta ba كما قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير in ka duba hadisi na dubu uku da ɗari takwas da saba'in da ɗaya da da'ifu ibn majah hadisi na bakwai da'ifu abi dawud hadisi na ɗari hudu da tisin da shida sannan akwai hadisin abu huraira da ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce ta'allamul fara'ida ku koyi ilimin rabon gado wa kuma ku koyar da mutane fa inna ha nisful ilmi saboda ilimin rabon gado shine rabin ilimi wa huwa yunsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wannan ilimi za a manta shi nan gaba wa huwa awwalu shay'in yunza'u min ummati shine abu na farko da za a kwace na ilimi daga al'ummata inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sunan ibn maja da kuma sunan dudara qutni wa ma'a dhalika fal hadithu da'ifun كما قال محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار كتاب الفرائض إن كذوب نيل الأوطار مجلد نشيد شافي نسل بير الإمام الشوكاني يأتي حديث بإن كنت بهكذا cikin ba'ifu jami'i sagir hadisi na 2451 inda ku hadisun ba'ifun jiddan yana cikin hadisan da bin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu mu nemi ilimin gado Eh, wannan hadisin na Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku koyi ilimin gado ku koyar rabin ilimi ne kuma ilimin nan za a manta shi nan gaba shine abu na farko wanda za a kwace daga ilimi ta sashen al'ummarsa akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'allamul Qur'an wa 'allimuhu nasa ku koyi karatun alqur'ani kuma ku koyar da mutane wa ta'allamul fara'id kuma ku koyi ilimin rabon gado wa 'allimuha ku koyar da mutane fa inni imru'un maqbudun saboda ni mutum ne wanda za a karbi raina nan gaba wal ilmu marfu'un ilimin kuma Allah zai dauke shi daga duniya wa yushiku an yaktalifa isnan fil fariba nan gaba ana tsammani za a kawo ga wani zamani inda za a samu mutum biyu suna sabani game da ilimin rabon gado wal mas'ala fa la yajidani ahadan yukhbiruhuma mutum biyu suna saɓani game da ilimin rabon gado amma su rasa wanda zai warware gardama a tsakaninsu a duniya saboda gaba ɗaya masu ilimin sun riga sun mutu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin na abdullahi bin mas'ud yana cikin musnad al-imam ahmad fi riwayat ibn abdullah wa ma'a zalika qala al-shaykh al-albani hadithun da'ifun aidan shi ma hadisin bai inganta ba kaga hadisin Abu Huraira bai inganta ba hadisin Abdullah bin Amr bai inganta ba hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda yake gwada cewa nan gaba Allah zai ɗauke ilimin rabon gado inda mutane biyu idan suka samu sabani game da hukuncin rabon gado ba su iya samu wanda zai raba musu zai zai warware musu wannan gardama hadisin bai inganta ba yana da'iful jami'i sagir hadisi na 2450 wa hamsin. al-haqqu amma duk da haka duk da cewa hadisi kai tsaye daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam akan kwadaitar da neman ilimin gado wannan hadisin zaka samu da wuya in ba yana da illa ba duk inda ka same shi zaka zaka taras hadisin yana da rauni amma an samu maganganu sosai daga sahabban annabi Muhammad babu shakka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kwadaitar da mu game da ilimin gado babu shakka kamar sayyiduna Umar tabbas ya zaburar da mutane game da kokarin su koyi ilimin gado haka da abdullahi bin mas'ud in ka duba sunan darimi zaka ga hadisan su labarin sayyidina umar labarin abdullahi bin mas'ud suna zaburar da mutane akan kokarin su koyi ilimin rabon gado wa ma fi sunan darimi قال عنه حسين أسد إسناده صحيح وهو موقوف على عمر حديث موقوف نعم سيدنا عمر ya kwadaitar da mu akan neman ilimin gado amma akwai hadisin da aka jingina ga sidna umar cewa ya ruwaito daga annabi muhammad wannan hadisin bai inganta ba amma in aka ce sayyidina umar shine wanda ya kwadaitar da mutane game da ilimin rabon gado hadisin yana cikin sunan darimi kuma yana cikin kitabun musannaf na ibnu abi shayba kitabul fara'id hadisi na 4548 sayyidina umar yana cewa ta'allamul fara'id fa innaha min sayyidina umar yana kwadaitar da musulmai yace ku yi kokarin neman sanin ilimin rabon gado saboda ya shafi addinin domin duk al'ummar duniya babu al'ummar da ilimin rabon gadon ta ya shiga addini in banda musulmai saboda haka ilimin rabon gado ya shafi addini ba al'ada bace bare ka ce bari mu aje ta addini ne dole ne a yi saboda dole a yi wa Allah biyayya da kuma annabi sa sallallahu alaihi wasallam me yasa ake cewa ilimin rabon gado shine rabin ilimi kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira wa allimuha fa innaha nisful ilmi Sufyan bin Uyayna yana cewa inna ma qila nisful ilmi abinda yasa aka ce ilimin rabon gado shine rabin ilimi li'annahu yubtala bihi nasu kullum saboda duk duniya ba wanda matsalar gado bata shafe shi ba duk duniya wato duk inda dan adam yake to matsalar gado ta shafe shi sai ya zama kamar shine rabin ilimi gaba ɗaya na duniya tunda ya shafi kowa da kowa kai ma gidanka za a yi mutuwa kaga akwai bukatar a ce a gidanka akwai ilimin gado ka duba a tarkisul habir littafin ibn hajar fi takrij ahadith ar-rafi'i al-kabir kitab al-fara'id hadisi na shida. ibn rajab al-hanbali a littafinsa jami'ul ulumi wal hikam sharhin arba'u na hadis na al-imam an-nawawi ka duba sharhin da yayi hadisi na uku a tuhuru shatrul iman yana da biyu shafi na tara ibn rajab ya yace fa inna ahkamal na nau'an, abinda yasa aka ce ilimin rabon gado shine rabin ilimi saboda dokoki da suka shafi mutane iri biyu ne nau'un ya ta'allaku bil hayati doka ta farko ta shafi rayuwarka wa nau'un ya ta'allaku ma ba'da al maut amma doka ta biyu ta shafi mutum bayan mutuwarsa wa hadha huwa al fara'id don wannan shi ake cewa ilimi na rabon gado ilimi wanda ya shafi rayuwa wannan kana dare kake neman sa misali Eh, ana cin ribarsa ne lokacin ana dare amma ilimi na rabon gado ana cin ribarsa ne a bayan mutuwa saboda haka yasa duk mutumin da ya raba sa, kafin ya mutu yayi kyauta ne kawai shirme yayi ba a ce masa gado sai an mutu sannan gadon yake samuwa idan ka tara ƴaƴanka ka raba musu dukiya wannan kyauta kai mutu, sai dai a dubi kyautan da kai kuma a babin kyauta ya dace yanda kai rabon ko ko kai haramun domin ba ka iya raba gadon kanka abinda ake cewa gado shine dukiyar mamaci kai da kake da rai dukiyarka ba ba gado bace sai ka mutu dukiyar za ta zama gado Allah ya sa mun gaji akwai hadisin Umar har yanzu Allah ya kara masa yarda sayyidina Umar yana cewa idza lahautum falhu birrami wa idza tahaddathtum fatahaddathu bil fara'id idan wasa ne za ku koya zamanin sayyidina Umar yana gaya wa musulmai in wasa ne za ku yi to wasan da za ku yi shine ya zama na koyon harbi ko dai harbi da bindiga ko harbi da kifiya ko harbi da mashi ko harbi ma da danko duk wani harbi ne ko da da hannu ne koyon harbi sai na umar ya ce to wannan shine wasa da ya kamata a ce musulmi ya yi saboda wasa ne mai kamar gaskiya kana wasan koyon harbi kuma a gefe guda kana samun tiredin ko da rigima za ta zo da zarar rigima ta zo dama ka daɗe kana yi ko sai dai ka ɗauki dutsen kawai ka jefa ya ce wa idza tahaddastu fa tahaddasu bil fara'i amma in hira ne za ku yi hira in dai kuka zauna hira za a yi to hira ku ta zama rabon gado ne wato hira ku ta zama rabon gado saboda idan aka ce kun mai da hira ku ta zama matsalar ilimi to wannan matsala din ba za a dade ba kowa zai goge a kanta misali idan aka zo aka zauna sai a ce to eh, hiranmu a yau za mu hira ne akan rabon uwa idan aka samu mutuwa menene uwa take samu sai a yi ta muhawara in an sake zuwa majalisi sai a ce rabon uba in an sake zuwa majalisi sai a ce rabon kannai li'abi ko ko li'ummi ko shakikai a haka ana jin sababi babi babi kafin a kawan lokaci sai na umar ya ce za ka samu mutane sun samu kwarewa game da ilimin rabon gado wannan maganar ta sai na umar tana cikin asunan kubra kitabul fara'id babul hasi ala ta'alimin eh, fara'id hadisi na dubu goma sha ɗaya da ɗari takwas da hamsin da hudu abdullahi bin mas'ud kuma kamar yadda muka faɗa shi ma hadisinsa yana cikin sunan darimi kitabul fara'id hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da hamsin da uku Hakanan kuma yana cikin al-musannaf eh, li ibn abi shayba kitabul fara'id hadisi na 4548 abdullahi bin mas'ud yana cewa ta'allamul qur'ana wal fara'id ku koyi karatun alqur'ani kuma ku koyi ilimin rabon gado fa innahu yushiku an yaftakira ar-rajulu ila ilmin kana ya'lamuhu nan gaba ana tamani mutum zai kai ga lokacin da yake bukatar ya samu wani ilimi wanda da can yana da shi aw ya bukafi qaumin la ya'lamuna ko a sami ya samu kansa cikin jama'an da ba su da sha'awar su nemi ilimi din don haka a yanzu in kana da dama kai kokari ka samu wannan ilimi tun mutum bai shiga wata shugula wanda za ta hana shi ba al imam malik shi ma yana cikin malamai da suka zaburar da jama'a game da neman ilimin rabon gado in ka duba manhul jalil sharhi na muktasar ibn muktasar khalil babul fara'id a mujallar da tara shafin ɗari biyar da tisin da biyu al'imamu malik yana cewa layakunu rajulu aliman muftiyan mutum baya zama malami mai iya amsa tambaya in ji al'imamu malik shi ne iya bada fatawa mufti hatta yuhkimal fara'iba wan nikaha wal aiman duk malamin da bai kware ba a ilimin rabon gado da matsalar aure to wannan malami bai kamata ma a sa shi a matsayin mai amsa tambaya ba in ji al-imam malik bin anas Allah ka yafe mana Ko kad'a da ha babuhum ilman qa'iman bi nafsihi bi zatihi da yawa malamai suna daukan ilimin rabon gado ilimi ne mai zaman kansa ilimi ne mai zaman kansa duk malaman sunna haka suka dauki ilimin gado shi yasa in ka duba duk littafin fikihun duniya ba a saka shi a ƙarƙashin babi ana ba shi babi ne mai zaman kanshi saboda ilimi ne mai zaman kansa duk wani babi da ka gani a littafin fikihu to ba wai ilimi ne ƙarƙashin wani ilimi ba a'a shi kansa ilimi ne da za a ware shi a yi littafi littafin yana da girma don haka eh, eh, addaha ba'dhum ilman qa'iman bi zatihi wa lam tu'tabar kasair abwab al-fiqh wa aqsamihi eh, wasu malamai suna gani yafi karfin ma a sashi a matsayin babi saboda haka za ka samu an rubuta littafi ne ka cokam a kan rabon gado saboda ya kamata a ce yana da littafin kansa don ilimin ne ilimi ne mai zaman kansa wasu kuma suna ganin komai girmansa ai tun da yana karkashin shari'a ne to bai fi karfin a sashi a matsayin babi ba daga cikin littafai na ilimin fikihu shi yasa zaka ga an sashi babul abin nan fara'id amma akasari zaka ga sun sukan sa shi a kitabul fara'id ko da an yi shi a matsayin babi a littafin fikihu ba za a ce mar babi ba sai dai a sa shi a matsayin karkashin kitabu saboda yana ilimi ne mai zaman kansa walahu fadlun babu shakka ilimi ne wanda yake da daraja yake da falala wa hasbuka annahu ilmun qur'ani ba sai an gaya maka falalan ilimin rabon gado ba wanda yake da ilimin rabon gado idan ka ce masanin alqur'ani ba kai karya ba saboda ilimin rabon gado ilimi ne na alkur'ani alkur'ani shi ya taho da ilimin rabon gado kamar yadda aka samu hadisi eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha ta'ala lam yakil qismata mawarisikum ila nabiyyin mursal Allah bai danganta bai jingina ilimin rabon gado ga wani annabi ba in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Allah bai bar wani annabinsa ya koya wa mutane yadda za su raba gado ba wala ila malakin muƙarrabin Allah bai bar wani mala'ika na kusa da shi ya zama shi ne zai koyar da ilimin rabon gado ba walakin tawalla bayanaha shi da kansa Allah ya ɗauki nauyin bayanin rabon gado faqasamaha abyana tasmin Allah ya raba gado din mafi wato bayanin rabo babu rabo wanda ya fi yadda Allah madaukaki ya yi a cikin alkur'ani uh, wannan hadisin gashi dai ya shahara da yawa mutane suna ji ana cewa ai ilimin rabon gado Allah bai bar shi ga annabi ba ko ga wani mala'ika Allah da kansa ya raba gado eh, hadisin ba shi da asali gaba ɗaya ba shi da asali wa inna ma zakarahu fi kitab eh, in kana son ka ga hadisin sai ka samu littafin da ake kira al-matlab al-ali sharh wasit na al-imam al-ghazali littafin wani malami da ake kiransa abul abbas bin rifa wa misri wanda ya sharhi ma littafin uh, al-ghazali wannan malamin ya rasu hijira na da shekara 710 shekarunsa 723 da mutuwa yanzu shine wanda aka fara samu ya saka wannan maganar a littafinsa amma gashi maganar ta shahara sai ana jin ta kamar hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba a jifa da maganar me yasa ba a jifa da ita saboda ma'anar maganar gaskiya ne lafazin maganan bai tabbata daga annabi ba cewa Allah bai bar wani annabi ya raba gado ba bai bar wani mala'ika ya raba gado ba shi da kansa ya raba gado nassin hadisin bai tabbata daga annabi ba amma ma'anar hadisin gaskiya ne babu wani hadisi da zai nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya raba gado la Allah da kansa ya yi rabon gado cikin alkur'ani kamar yadda hadisin ya nuna duk da cewa hadisin lafazinsa bai inganta ba wannan dalili yasa kake gani ana aiki da hadisin wa huwa isharatu ila qawlihi wato yana ishara ne ga cewa Allah ya ce lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun wa nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur sai Allah ya ce mene nasiban mafruḍa rabo ne wanda an riga an daddatsa an gama komi tunda Allah ya ce an gama komi kaga kenan ba annabi bane yayin rabon gado ba wani mala'ika bane yayin rabon gado eh, Allah da kansa shi ya raba wannan gado ka duba manhul jalil sharh mukhtasar khalil babul fara'id mujallad tara shafi na 592 duk da haka duk da cewa babu wani hadisi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗaitar da musahiri game da rabon gado hadisi ingantacce amma ilimi ne wanda yake raba gardama sanin ilimin da yake raba gardama ko babu shakka abu ne wanda yake da daraja ta'alimuhu yahsamu an-niza' allazi yazra'u al-ahqad wa yaqta'u al-arham idan ba an samu mai ilimin rabon gado ba sai a samu rigima tsakanin yan uwa a dalilin mutuwa har abada wa da kani fi ta adawa amma saboda albarkacin ilimin da Allah ya ba mu wani malami da ya hada wa da kanin ya zauna da su yake kai ga abin da Allah ya faɗa kai ma ga abin da Allah ya faɗa sai kowanne ya yarda ya karbi nashi rabo kuma ka zauna lafiya kaga dalilin wannan ilimi an samu dakatar da adawa da sabani wal ibqa'i li qaraba a dalilin wannan ilimi dangantaka da zumunci ya tabbata wa hibban limalil aitam kuma a dalilin wannan ilimi aka samu tsara dukiyar marayu wa jabaran li ahli zawjain inda mawtil akhar kana tare da matanka lokaci guda sai ta rasu ko kai ka rasu su kaga wannan bege da ɗaya zai yi a dalilin mutuwar abokin zamansa gado ɗin nan yana sassauta masa wannan damuwar da wannan takaici da ya shiga walin kaza don haka yasa aka samu wani hadisi wanda yana cikin kitabu eh, musannaf libna abi shayba kitabul fara'id ma qalu fi ta'limil fara'id hadisi eh, mujallal na bakwai shafin 324 wannan hadisin ana jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne musnadi babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yace man abtala mirasan farabahu Allah fi kitabihi duk wanda ya ɓata gado wanda Allah ya raba shi a cikin alkur'ani abu talallahu rafahu min aljanna shi ma kuma Allah zai ɓata gadon da zai samu na gidan aljanna me manzon Allah yake nufi mutum ne kasurgumin jahili ya san bai san yanda ake rabon gado ba amma da aka yi mutuwa sai aka ce masa malam zo ka raba mana ya koyar da ya iya rabon gado din ya zo ya ɗauki hakkin wani bawan Allah ya ba mu wani kaga ya ɓata hakkin wani ya yi aiki da jahilci ya kutsa ilimin da ba nashi ba ya shiga hakki na Allah maɗaukaki shine annabi sallallahu alaihi wasallam man abtala mirasan kaga ya ɓata gadon wani farabahu Allah fi kitabihi wanda kuma tuntuni Allah ya riga ya raba da kansa abtala Allah min aljanna hukuncin da za a yi masa shine a hana shi shiga aljanna shi kuma a ranar tashin kiyama tunda ya hana wani samun hakkinsa na gado shi kuma bari a hana shi shiga aljanna kaga kenan shiga matsala ta rabon gado alhali akwai jahilci yana da hadarin gaske Allah ya kare kuma Allah ka yafe mana wato bi jahali bi kaifiyatil qisma mutum ka jahilci yanda ake rabo amma kuma ka yarda ka raba wannan gado ka manta cewa Allah da kansa ya raba abin nan a cikin alqur'ani tun da baka sani ba bai kamata a ce mutum ya kutsa abin da bai san shi ba musamman irin wannan ilimi wanda yake da girma mu je aya ta takwas eh, wa idza hadara al qisma ta ulul qurba wa idza hadara al ta ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min farzuquhum minhu wa qulu lahum قولا معروفا الله سبحانه وتعالى إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا hanyoyi guda biyu ne mutum yake samun dukiya daga jikin ɗan uwansa a dalilin mutuwa hanya ta farko ita ce zamanto a dama can kana da rabo idan mamaci ya mutu ya zama kana da rabo za ka samu rabo na wannan dukiya ta hanyar gado hanya ta biyu idan ba ka da rabo Allah subhanahu wa ta'ala sai ya daɗa bamu wani option wata hanya na taimako gare mu hanyar ita ce tun da an riga an karantar da ku ga yadda tsarin gado yake kai yanzu kana iya hukunta masu gadon ka kafin ma ka mutu misali kana iya hukuntawa tun da ka riga ka san ilimin idan kana da 'ya'ya maza automatically ka san da zaran ka mutu kaninka da wanka babbanka kawunka duk ba su da gado wannan ka riga ka sani saboda yana babi yana ilimin gado to tunda ka riga ka san waɗannan yau inda zaka mutu ba su da gadonka kuma gashi muhimman mutane ne a wajenka a ƙani ne wa ne kawu ne baffa waɗannan muhimman mutane ne wanda ko da zaran ka mutu ɗin nan dukiyarka fa ba taka bace ta koma ta magada automatically ta koma dukiyar magada yanda Allah ya tsara haka za a dauka a basu to waɗannan kenan har zuwa mutuwan ka basu amfana da kai ba sai ka bar wasiya kaga Allah ya maka wani taimako eh, in ma kana so ka taimaka ma mutum baya cikin waɗanda Allah ya tsara za su samu gado to ga wata hanya da Allah ya baka ita ce hanyar wasiya wasiyan nan ku an baka dama ka yi da dukiya ko me yawansa in dai bai wuce sulusi ba yan ce sulusi ko kaga sulusi yana da yawa sulusi yana da yawa a ce kana da miliyan talatin to an baka dama har miliyan goma kana iya wasiya da shi wanda shine sulusi ko to kaga kenan yan uwanka akwai wani gibi akwai wata dama da za su mori dukiyanka ko da ba sa cikin masu gado to a haka din haza faslun idza lam yusal mayyit sai ya zama aka samu abubuwa biyu kai mai dukiya ne lokacin da ka rasu automatically dukiyanka akwai masu gado kuma ga gashi baka yi wasiya din ba to har yanzu dai Allah bai toshe kofar taimakon dan uwa din ba shine Allah ya saukar da wannan aya wato idza lam yusal mayyit ya zama ka mutu din ma baka yi wasiyan ba domin hakan yana faruwa saboda mutane sukan sa mutuwar su nan gaba da dadewa yakan sa nan da shekara 20 30 wani ma yakan kai shi haddari nan gaba yana ganin zai dade ba mai sa mutuwarsa kusa da shi saboda haka akasari mutuwa tana buge mutane ne ba tare da sun shirya ba ya kamata a ce wasiyarka tana tare da kai a kowane dare a kowace rana saboda ita mutuwa tana iya zuwa ga dan adam a ko da yaushe ba ka iya sani yaushe ne ka mutu to idan aka kai lokacin da mutum ya rasu bai bar wasiya ba kuma ga ‘yan uwa. alhal an ya tadaraka al'amam bi ma'ana iswatun mutawaffa zalika bi an yi oto ha'ula shay'an min al-miras mimma yakfihim wa yaqumu bi hajatihim abinda ake so ku da kuka zo za ku raba gadon ku da kuka taru a gidan mamaci ‘yan uwa sun taho an taru za a raba gado to da aka zo rabo sai kuka kasa kunne ku ji an bar wasiya ba wasiya mamaci ya mutu ya bar muku dimbin dukiya mamacin nan bai taimaka wa baffanninsa da kawunnansa da kannansa da yayinsa ga nan suna zaune kuma ba su da komi ba mamaki ma an kira su shaida lokacin da za a raba gado shine Allah ya ce wa idza hadara al-qismata qurba idan ma'abota kusanci ga mamacin sun samu halartan wajen rabon gado wal yatama da marayu ba ma nashi ba wasu marayu wal na misali da talakawa sun samu halarta wannan gurin Allah madaukake yace farzuquhum minhu ku san musu ku azurta su daga jiki kaga maimakon Allah ya ce ku ba su kadan shi Allah baya cewa ka ba da kadan sai ya ce ku musu arziki me yake nufi da ku musu arziki wato ka dauki dukiyan ka shi yanda ma zai bar talauci daga ranar eh Allah ba zai ce ku san musu ba saboda Allah bai taba yarda a yi kyauta da abu kaɗan ba ce ce kuhun ku azurta su kaga ku azurta su ko idan za a bada arzikin da mutum zai zama mawadaci ai kaga dukiyar da za a bashi mai yawa ce kuhun minhu ku azurta su daga dukiyar mamaci din nan ah, wa qulu lahum qawlan ma'rufa kuma ku gaya musu magana mai daɗi magana mai daɗi saboda magana da za ta kwantar da hankalin ɗan uwa wanda bayi da rabo a dukiyar mamaci magana ce wadda dole ne ta zamanto mai daɗi kasancewar Allah shi ya tsara abunsa. don akwai mutumin da bai iya lafazi ba lokacin da aka yi mutuwa aka zo za a yi rabon gado ce kai me ya kawo ka nan babban sa ne to ai gaya maka sa suna da gado ta ka ba mu guri ka dai babban bayi da gado din amma lafazin ka ai bai dace ba Allah ne ya hana shi gado bisa wani yanayi wanda aka samu na wannan mutuwan akwai bukatar ya zama to an masa lafazi mai kyau uh, zakara mislahu al-imam al-qurtubi fil jami' li ahkam al-qur'an in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi mujallad na biyar shafi na 45 al-imam al-qurtubi yace bayyana Allah ta'ala anna man lam yastahiqqa shay'an irsan Allah ya yi bayani ne cewa daga cikin fassarar da malamai suka yi wannan aya al-imam al ya jera fassarori da yawa da aka yi malamai suna cewa bayyana Allah ta'ala anna man lam yastahiqa shay'an irsan wa hatoral al mutumin da ya zama ba shi da rabo a wannan gado din amma kuma ya halarci gurin da za a yi rabon wa kana min al aqarib aw al-yatama wal fuqara yana cikin makusantan mamacin koko yana cikin marayu da talakawa allazina la suna waɗanda ba su da gado an yukramu wa la yukramu Allah ya yace a daraja su kar a hana su akan musu wani abu in kana malu kaseeran idan dukiyan tana da yawa wal i'tizaru ilaihim in kana iqaran aw qalilan la yakbadu rabha amma idan dukiyar Shi shine sai Allah ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana mai daɗi magana mai kwantar da hankali kamar misali an taho za a raba gado yan uwa dangi duk an haɗu da kawunnai da bakwanni da yayu da kannai yan uwa an haɗu a gidan an ɗauka mutumin nan mai kuɗi ne ashe ba a san cewa kuɗin banki ba ne bashi duk ya cinye kuɗinsa da aka zo an tara dukiyar a ce an ba mu wani kuɗin an ba mu wani da aka tashi gaba ɗaya aka tarar ba abin da ya rage face dan kaɗan to tun da an samu kuɗi dan kaɗan ya ce to ko dangi kun gani abin yadda abu ya faru ah, ku yi hakuri shine Allah ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa tunda kuɗin da aka samu bai da yawa bai da yawa bare har a ce an raba wa magada kuma kuma an san muku Ya ce to ku yi hakuri kuɗin ba shi da yawa bari a ba wa magada hakkin su kawai kaga kalmar su yi hakuri ɗin abu ne mai kyau ko kuwa ya kasance ya bar ƙaddara ne ba kuɗi ba ne raran kuɗi nan ma shari'a ba ta nuna cewa sai an sai da wani gida saboda a kyautata ma wani ba kamar misali idan aka zo rabon gado aka samu yana da filaye yana da gidaje amma babu kuɗi a ƙasa sai a ce to ku yi hakuri Ah, kun ga ba za mu sai da fili guda na miliyan ɗari saboda za a yi kyautar dubu goma dubu ishirin ku yi haƙuri don gaba idan Allah ya sa aka samu wata hanya kuma sai a san muku ah, wato ƙaddara ba a ce dole sai an sai da ita don a kyautata musu ba abinda Allah ke faɗa shi ne idan an taho a san musu gwargwada abin da ya sauwaka na dukiyar da take ƙasa duk da cewa da ma za a sayar da ƙaddara ɗin ita kanta don a taimaka musu ɗin abu ne mai kyau tunda Allah madaukake shi cewa ya warzu ah, farzuquhum minhu ku azurta su da wannan kyauta da za ku yi musu wa in kana ata'an min al-qalil fa fihi ajrun azim kuma komi kankantan abin da mutum zai bayar na kyauta ai zai samu lada mai yawa eh, kamar yadda ya zo a hadisi dirhamun yasbiqu mi'ata dirhamin akwai sadakan sule daya da ladansa ya fi na eh, sule dubu ya kasance wahalar da kai ka samu wannan sule daya. tafi wahala da wancan yayi ya samu nashi sule dubu kaga dole ne sadakar ka tafi nashi girma fal ayatu ala hada ala hada alqawl muhkama bisa ga wannan fassara da muka yi kenan wannan aya ba a goge aikin ta ba tana nan tana aiki wannan ita ce fassaran Abdullah bin Abbas sala, zalika jama'atu min at-tabi'in jama'a daga cikin tabi'ai da yawa suna aiki da wannan bayani da aka cewa ita wannan aya tana nan tana aiki har yanzu bai kamata idan an zo rabon gado a samma waɗanda ba su da rabo ba ya kamata a san musu wani abu kayan ka duba littafin ibnu hazmi al-muhalla a mujallar na takwas shafin bakwai matsala ta dubu da da da ɗari arba'in tara ibnu hazmi ya tsananta ya ce kai ba wai ya kamata ba ne dole ne dole ne in an zo rabon gado a samma waɗanda ba su da haƙƙi wato aiki da wannan ayan wajibi ne yana cewa wa'iza idza qasama al-mirasu fa hadarat qarabatu lil mayyit idan aka zo rabon gado sai ga 'yan uwan mamaci sun haɗu aw lil warasa aw yatama aw masakin ya to talakawa ko da ba 'yan uwan mamaci bane lokacin da za a yi rabon gado makwabta sun zo saboda su shaidi abin ko ko akwai talakawa a gurin fa furiba alal warasatil baligina in dai masu rabon gado balagagu ne inji ibnu hazmi farilla ne a kansu wa ala wakilil ga'ib wa ala wasiyyi sigar an yu'tu kull man zakarna ma tabat bihi anfusuhum mimma la yujhifu bil warasa ibnu hazm yace wajibi ne ku da kuke da rabo a wannan dukiya ku ɗauki wani yanki na dukiyan ku samma waɗanda ba su da rabo na gado a cikin wannan dukiya matukar dai kyautar da za ku yi ba zai zabtare dukiyar da za ku yi gado ɗin gaba ɗaya ba wa yujbiruhum al-hakim ala zalika in abu ibnu hazmi yace kai idan ma aka samu rabon gado wanda mutane suka ki samma yan uwa waɗanda ba su da rabo za a raba gado sai wasu yan uwa suka ce a su yadda a san ma waɗancan batun da ba su da rabo ibnu hazm ya ce to hakimi alkali shugaban musulmi ya tilasta su dole sai sun cire wani abu sun san ma yan uwa waɗanda ba su da rabo me dalili ibnu hazm ya ce saboda Allah ne ya faɗa wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin lokacin da za a raba gado ya zama ga yan uwa makusanta sun zo gurin akwai marayu sun zo gurin wal masakin akwai talakawa sun zo gurin Allah ne ya ce farzuquhum minhu ku azurta su daga wannan dukiya Allah ya yi wannan umarni wa amrullahi ta'ala fardun la yahillu khilafu ibn hazm ya ce don haka umarnin Allah farilla ne ba haramun ne a saba wa umarnin Allah wa huwa qawlu ta'ifatun min as-salaf kuma ba wai daga kansa aka fara samun wannan bayani ba yana cewa an samu magabata waɗanda suke da wannan fahimta kamar hifan bin abdullah yana jinginawa ga abu musa al-ash'ari sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ash'ari idan za a raba gado yakan ware wani kaso sai ya raba ma waɗanda ba su da ainihin hakki saboda shi rabon gado lokacin da aka tara yan uwa aka zauna malami zai yi bayani bisa tambaya ko ko ilimin abin da ya auku na mutuwan da aka yi waye ya rasu da wa ya bari ya bar 'ya'ya ya bar iyaye ya bar mata ya bar kanne ya bar yayu an masa lissafin duk waɗanda ya bari ya tabbatar da halaccin aure tsakaninsa da waɗannan mata ya tabbatar da ingancin ya kasancewa ‘ya'yan nan nashi ne ba ‘ya'yan yayu ko ‘ya'yan ƙanne ko yaran riko ba ya tabbatar da waɗannan abubuwa to abu na farko shine zai tabbatar da masu gado cikin waɗanda aka gaya masa da kuma waɗanda ba su da gado to tunda an fara an tabbatar da masu gado an tabbatar da waɗanda ba su da gado kafin a raba gadon sai a cire wani abu ku da ba ku da rabo ga naku sannan sai a raba gado masu hakki kuma a ba su ibnu qayyim eh, ibnu hazmi al-andalusi eh, littafin sa al-muhalla mas'ala ta 1749 eh, yace har ma idan suka ki yin haka to alkali yana da damar ya tilasta su kenan dole ne sai sun yi wannan aikin wa kaula qawla ala eh, an sa'id ibn jubair an ibn abbas cewar shin an share wannan aiki abdullahi bin abbas yana cewa anna hadhihi al-aya nasakhat eh, bi ma'ana wa idha hadara al-qisma ulul qurba abdullahi bin abbas yace fala wallahi ma nasakhat walakinnaha mimma tahawana an-nas biha wannan aya ba a share aikin ta ba illa dai kawai in ji abdullahi bin abbas mutane sun yi sakaci ba su ma aiki da ita kuma gaskiya ne har yanzu mutane ba cika aiki da wannan aya ba yaushe za a zo rabon gado kaji an ce an ware wani kaso an ba ma yan uwa waɗanda ba su da haƙƙi a cikin wannan rabo eh, abdullahi bin abbas tun zamaninsa mutane suka yi sakaci game da aiki da wannan aya shine ce walakin na ha mimma tahawana nasu biha to amma cewar dole ne sai an yi haka wannan fahimtar ibnu hazmi ne akasarin malaman sunna ba ce dole bane kamar al-imamu malik yana da fahimtar yana da kyau a samma waɗanda ba su da rabo kafin a yi rabon gado kamar al-imam abu hanifa al-imam shafi'i masu ah, sa'id ibn musayyab wanda tabi'i ne da abu malikin da zaid bin aslam wanda ita ce fahimtar su cewa ba dole bane Eh, laysat wajiba hatta abdullah bin abbas ya ce ware wannan kason a san ma yan uwa waɗanda ba su da rabo ba dole bane me yasa suka ce ba dole bane eh, ka duba tafsirin ibnu ashur at-tahir bin ashur at-tahrir wa tanwir fassara wannan ayan suratul nisa eh, mujallad na hadisi shafin ɗari wal amru fi qawlihi farzuquhum minhu Allah madaukake ce idan aka zo za a raba gado waɗanda ba su da ainihin kaso a rabon Allah maɗaukake ce a san musu wani abu a azurta su to shin wannan umarnin da Allah ya cewa a ba su wani abu a azurta su ɗin yana matsayin farilla ne ko ko musahabi ne shi ne ibn ashir ya ce mahamudun inda jumhuri ahlil ilmi alan najbi akasarin malamai suna cewa abinda Allah yake nufi mustahabi ne ku da kuke da rabo ku ware wani abu wani kaso ku ba mu waɗanda ba su da rabo mustahabi ne ba dole ba ne uh, it laisa fi sadaqatil wajiba gairu zakat me yasa akasarin malaman sunna suka ce ba dole bane saboda babu wani abin da Allah ya tilasta ma bawa akan dukiya in ba zakka ba zakka ce kadai Allah ya wajabta wa musulmi abin da zai fitar daga dukiyarsa zakan na tana zuwa da sunaye da yawa kamar misali zakatul zakatul amwal akwai zakatul fitri duk dai zakat ce ko amma in ba zakka ba babu wani abin da Allah ya tilastawa musulmi game da sashin dukiyarsa uh, kamar misali lokacin da wani balaraban kawai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayarsa game da addinin musulunci manzon Allah ya ce masa sallah ya gaya masa azumi ya ce masa zakka lokacin da manzon Allah ya ce mar za ka fi da zakka sai ya ce hal alayya gairuha banda zakka akwai wani abin da ya wajaba a kaina ta sashin dukiya na qala ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la illa an tatawwa babu wani abin da ya zama wajibi kuma akan ka sai dai wanda zaka yi shi bisa radin kanka wato ganin daman ka kaga kenan zakka ce kadai ake cewa wajibi wannan shi yasa akasarin malaman sunna suke wa ibnu hazmi raddi akan cewa dole ne sai an ware wani kaso har ma in mutane sun ki alkali yana da damar ya tilasta a yi akasarin malamai ba su dauki wannan fahimta ba bisa la'akari da hujjoji na ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ita ce fahimtar al-imam malik bin anas al-imam abu hanifa wa fuqaha'ul amsar wa ja'alul mukhatab bi qawlihi farzuquhum suwaye aka ce su azurta bi ma'ana su samma waɗancan marasa kaso daga dukiyar mamaci suwaye aka ce su san musu alwarasatul maliki na amra anfusihim ba kowane mai gado bane kenan nan yana da kyau mu fahimta idan mutum ya rasu lokacin da ya rasu ya bar masu gadon shi akwai yara manya akwai ƙanana waɗanda ma ba yi wayo ba to idan aka zo za a yi rabon gado lokacin da za a yi rabon gadon da waye aka ce su ma waɗanda ba su da rabo banda yara ƙananan nan da ba su wayo ba Allah ya samu gani manya waɗanda ke da hankali su za su ce to mu ware ka za mu bayar amma ban da waɗancan ƙananan saboda ba su da su ba kuma waliyin bai isa ya tilasta su ba waliyin su bai isa ya don in ya tilasta kenan an samu wani farilla a dukiya wanda yake ya saba ma zakka Allah ya sa mun fahimta don haka babu wanda ke da ikon ya ce a samma waɗanda ba su da kaso sai waɗanda suke baligai ne masu rabo a dukiyar mamaci wa zahaba fariqun min ahli al-ilmi ila hamli al-amr bi qawli farzuquhum ala al-wujub uh, amma duk da haka akwai waɗanda suke da fahimtar uh, ibnu hazmi al-andalusi akan cewa dole ne ba wai mustahabi bane ana cewa hatta abdullahi bin abbas ikrima al-imam mujahid al-imam zuhri عطاء بن أبي رباح الحسن البصري الإمام الشعبي أن ذلك حق واجب على الورثة المالكين أمر أنفسهم don haka ba ibnu hazmi ne kadai yake da fahimtar cewa dole ne sai an yi wannan kyautan ba an samu tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai malamai masu yawa waɗanda suke cewa wannan kyauta dole ne Allah madaukaki ya sa mu dace da sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu je aya ta gaba wal yakhsha alladhina law taraku yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا yana daga cikin abin da ke sa mutane su kira bangado yana da kyau ku gane eh, idza mata al-muwarris fa inna amwalahu tantaqil bi mawtihi lil warasa mubasharatan da zaran mutum ya mutu dukiyarsa ba ta tashi bace ta zama ta magada dan Allah ya riga ya tsara dama kana more dukiyar ne lokacin kana da rai da ka mutu shikenan Allah ya riga ya raba dukiyar na wani da wani da wani da wani ne an gama banda kai a ciki to wala yajuzu li ahadin an yufi turka anil warasa mutane sai suke da tunani idan aka ce an raba dukiyar mamaci ai an raba dangi an raba dangi bai kamata a raba dukiyar mamaci ba a bar gidan nan ya zama gidan family ya zama compound kowa ya taso ya zo gidan to ƙarya ne domin baka isa ka gyara ɗaki guda ba sai an bi duk dangi ana tsegumi wani fa zai mallake gidan nan don haka rabon dukiyar nan shine abin da Allah tabaraka wata'ala ya shar'anta wala yajuzu li ahadin an yu'attila qismatal miras haramun ne ga wani mutum ya zama dalilin kin raba gado haramun idan an yi mutuwa take a raba Gazu. wannan shine abin da Allah ya shar'anta to mu abin da ya sa muke tunanin ai bai kamata a raba gado mu saboda kar yaya su salwanta a shiga wani hali ko dama akasari wannan shi ke sa mutum yana wannan tunani yukhbiruna Allah anna adama taqsimil miras la yuhfazu bi hayatil awlad abinda Allah yake tabbatar mana wai don ka raba gado wannan bai sa ƴaƴanka su samu kyakkyawar rayuwa domin da yawa abin da muke tunani shine idan an yi mutuwa to a bar gadar yadda take idan aka ta kaga 'ya'yan nan kansu na nan a haɗe kuma dangi ba a tarwatsa su ba eh, ba mamaki suna nan a gari guda ana tare kamar kenan ana daɗa kusantar da juna eh, a tsakaninsu kuma ana daɗa kulla ko ana ƙarfafa ainihin yankwantaka ne a tsakaninsu wannan tunani ka ne na mutum shi Allah da ya halicci mutumin abinda ya ce idan mutum ya mutu a raba dukiyarsa a ba mu kowa kuma kowa ya kama gabansa me ya tunaninka da ya sa ba son a raba dukiyarka bayan ka mutu wanda akasari abin da ke sa ka ji an ce bayan an yi mutuwa kar a raba gado tunanin shine dangi ko ne Allah ya ce la ai rashin rabon dukiyar gado ba shi ke haɗa dangantaka ba ba shi ke hada zumunci ba Ba baki yake samar da zumuntaka ya daɗe musamman rashin rabon gado ya ma fi haifar da baraka a wajen ɓata zumunci fiye da raba gado nan da za a yi domin idan ba a raba gado ba yau da gobe har aka waye gari wani ya ɗan yi amfani da wani gefen dukiyan to shikenan wannan zai sanya adawa tsakanin zuriyar wancan gida waɗanda aka cuce su wanda kuma abu ne wanda zai ta tafiya har abada zan saboda haka raba gadon nan shi shine mafi dacewa Allah yana ce mana wal yakhsha alladhina lautara taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afa ku waɗanda kuke tsoron in kun mutu za ku bar yara ƙanana ai wannan shine dalilin da yasa ba mu san bayan mun mutu a raba gado ko kafu alaihim muna ji wa mu tsoro idan mun mutu wa zai rike su wa zai kula da su Allah ya ce to ba wai kin rabon gado bane idan akwai wannan tsoron a zuciyarka falyattaqullah to ka kiyaye Allah kawai a rayuwarka ta yau. yanzu da kake da rai kai ta kiyaye Allah wani ya kulu qawlan sadida ka tsare bakinka dama abu biyu ne at-taqwa mutum ya kiyaye Allah wa hibbul lisani ya tabbata kuma ya tsare harshensa in dai kana son bayan ka mutu kada ƴaƴanka su shiga wahala shine tsoron dan adam bayan mutuwarsa kada ƴaƴan shi su shiga wahala shi yasa Allah yace law taraku min khalfihim zurriyatan bi'afa khafu alaihim kuna tsoro bayan kun mutu za ku bar yara kanana masu rauni ba su yi karatu ba makarantar gata nan ta zama yadda ta zama saboda haka bari ka bar dukiya kar a raba musu gado bayan mutuwarka da sauransu Allah ya in dai kana tsoro kada ƴaƴanka su salwanta ne duk mai wannan tsoron kafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida duk wanda yake so Allah ya tsare masa ‘ya'ya ya tsare tsakaninsa da Allah a yanzu da yake dare an gama domin kai ne zaka mutu in ka tsare hakokin da suke tsakaninka da Allah to ka gama aikinka bayan mutuwarka Allah kuma zai kama nashi aikin kai ka tsare tsakaninka da shi bayan ka mutu shi kuma sai ya tsare maka naka hakoki magana ta kare don haka ba wai dukiyar da zaka bari ita ce za ta tsare maka yaya ba sau nawa ne mutum yayan masu suke kashe shi don su samu dukiyar nashi ko kana son ka ka bar wa yayanka dukiya saboda kasu wahala su kuma yayan dama can suna ganin ma ka nan wahala kake ba su gwamma maka mutu daga babban abu shine ka tsoraci Allah kawai waliyattaqullaha su ji tsoron Allah wala yaqulu qawlan sadida su rika faɗin magana madaidaici falaita alaihim rizqu wala takaffulu bihim la ba wai ka bar wa ƴaƴanka dukiya shine ka tare su ba ba kuma bari musu wata gata ita ce taimakon ƴaƴanka ba sam wa inna ma taqwallah wal qawlu sadidul mustaqim alladhi huwa alamatun lil qalbi wal iman al mustaqim menene yake sa mutum ƴaƴansa su samu gata bayan mutuwar shi shine ubansu ya ji tsoron Allah magana ta gashi. idan ubansu ya ji tsoron Allah to ‘ya'ya ba za su lalace ba har abada saboda shi uban ya mutu amma wanda uban ya kiyaye yana nan da rai inna Allah hayyul la yamut Allah mai rai ne baya mutuwa sannan kuma abu ne wanda ya tabbata malamai suna cewa aljaza'u min jinsil amal ana saka maka ne daidai irin aikin da kai ana saka maka daidai irin aikin da kai idan ka kiyaye tsakaninka da Allah bayan ka mutu Allah sai ya kiyaye kuma zuriyarka ah, kamar yadda ya zo a maganar mala'ika jibril alaihi salam lokacin da yake ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muhammad ishma shi'ita fa innaka mayyitun wasil ma ahbabta fa innaka mufariquhu wa'mal ma ita fa innaka majziyun bihi mala'ika jibril ya ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai muhammad idan rayuwa ce komai dadewanka a duniya duk inda ka mori rayuwar duniya sai ka mutu ish ma ita kana iya samun shekara miliyan daya amma dai za su kare yau da gobe ana zare kwana daya bayan daya sai an waye gari a ce aiwa ne mai tsawon din nan ya mutu ish ma ita fa innaka mayitun wasil ma ahbabta ka sada zumuncin wanda ka ga dama fa innaka mufariquhu komai dadewa biyan yanda ka kai ga son dan adam akwai ranar da zaka rabu da shi wa'amal ma shi'ita mala'ika jibril ya ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai duk irin aikin da zaka yi Allah ya baka dama shi yasa ya baka lafiya ya baka ji ya baka gani ya baka ji don ka gane sautukan ma da yawa ya baka gani ka ga abubuwan ganin masu yawa alheri sharri ya baka alƙudura ya baka al'irada wanda kana da ikon ka aikata alhairi kana da ikon kai sharri sannan ya ɗiba maka yawan shekaru wannan ɗan tazara da aka baka to kai aikin da duk za ka yi abin da kai a ɗan tsakanin nan fa innaka majziyun bihi shine ka bayan mutuwa saboda haka wannan yar dama da Allah ya ba wa ɗan adam ita ce kaɗai take kontrolin rayuwarsa a bayan ya mutu daga farkon balagar ka zuwa mutuwanka da ka yi shine Allah madaukaki zai rika aiki da shi yana hukunta 'ya'yanka, yana hukunta dukiyarka makomarka a kabari makomarka a filin hisabi makomarka a ranar tashin kiyama yanda ka zauna a duniya haka makomanka take zama wannan hadisin yana cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 73 yana kuma silsilatu fahiha hadisi na da da talatin ɗaya. 831 babu shakka gaskiya ne wa amal ma shi'ita fa innaka majziyun bihi kai duk abin da ka ga dama Allah zai maka sakayya ne daidai abin da ka aikata wanda Allah ya ba mu misali hatta a cikin alqur'ani mun karanta la'allaka qara'ta suratul kafi فتقرأ فيها حفظ الله لكنز الرجل الذي كان تحت الجدار وأن سورة الكهف يزوج كم حديث عبد الله بن عباس أنا صحيح البخاري أنا صحيح مسلم النبي موسى عليه السلام دا الخضر سنة هي وذلك بإرسال العبد الصالح الخضر عليهم عليه السلام لبناء الجدار سنة هي دا النبي موسى sun zo wani gari mutanen garin sun ki su yi musu liyafa sun fita bayan gari sai ga wani kago zai faɗi alkhadir ya ce wa annabi musa alaihi salam ka tsaya mu kwaba kasa mu ta da wannan gini annabi musa ya ce haka suka tsaya لبناء الجدار ليحفظ الله كنز الرجل وماله لأولاده من بعده me ya dalilin da ya sa suka tada wannan katanga da suke ta nemi eh, rufkawa wanda bayan an gama annabi Musa alaihi salam yake cewa al-Khadir qaumun atainahum mutanen garin nan mun zo falam yut'imuna ba su ba mu abinci ba babu abin sha walam yudayyifuna ba su mana liyafa ba mun bar garin amatta ila ha'itihim kaga katanga zai fadi kawai ka ce mu tsaya mu kwafa kasa mu gina to laushi ita ladda kasta alaihi ajara me hada ka ce su biya ka lada tun da ba mutane kirki bane hada dalilin rabuwar annabi al-khadir da annabi Musa ke yace hada firaku baini wa bainaka dan me zaka yi tuhuma me yasa al-khadir yasa aka tada wannan katanga li'anna eh, li'annahu tahtahu kanzun lil yatimaini saboda karkashin katangan akwai dukiya da aka binne da wasu yara marayu guda biyu wanda Allah ya faɗa mana abu kuma salihan fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma mai Allah yake rahmatan min rabbika rahmatan min rabbika baban yaran da suke da wannan dukiyar da ke karkashin wannan katanga mutumin kwarai ne in ji Allah da kansa a cikin alkur'ani ba wa kana abuhuma saliha ashe halin kwarai yana da ranarsa uban yaran mutumin kwarai ne ya gama rayuwarsa ya binne dukiya ya mutu Allah ya tsara wannan dukiya ya turo annabawa guda biyu su zo su yi hidima ga bawan Allah wanda shi ba annabin Allah ba saboda kayi halin kirki don haka in kai halin kirki ka bar wa Allah bayan ka mutu Allah shi zai ɗauki ɗawainiyar kulawa da waɗannan marayu din uh, amma duk da haka uh, shi abu biyu ne ake son ka da shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim yace mene in yataku falyatakullah wal yaqulu qawlan sadida abubuwa guda biyu ne idan kana son Allah ya tare maka ƴaƴa abu biyu zaka yi na ɗaya at-taqwa falyattakullah kana son Allah ya tsare maka ‘ya'yanka bayan ka mutu ba dukiya ba ne subhanallah mutum nawa ne zai mutu ya bar dukiyansa wallahi ba a yin uku wanda shi ma bai da asali a sunna zaman uku ko eh, aka ce akan ba da misali ai ba a ko gama zaman uku ba yaron nan ya ce shi fa sai a bashi dukiyar ubansa kaga kenan ya nuna maka shi ba mutuwan ba ta dame shi ba Allah ya sa mu cika da imani ƙullaha in kana son Allah ya tsare maka yaya to ka kiyaye Allah wal yaqulu sadida lallai ne su faɗi magana maganar madaidaiciya kaga abubuwa guda biyu kiyaye tsakaninka da Allah da tsare harshe ka tsare harshe a rayuwarka idan masal muwarris lokacin da mutum ya rasu dukiyarsa ta koma ga 'ya'ya abinda kawai ke sa 'ya'yan nan koko magadansa su samu taimakon Allah shine yanda mahaifin nasu yana cin rayuwa idan mutum ya tsare harshensa to babu shakka Allah zai taimake shi kaga kenan bayan kiyaye Allah dole kuma sai ka tsare harshenka a tsawon rayuwarka eh, domin akwai kalmar da ta shahara albala'u muwakkalun bil mantiki bala'in duniya Allah ya makala shi ne akan harshe bala'i na duniya Allah ya makala shi ne akan harshe ya wakilta shi akan harshe don haka yasa in kan lissafin yakin da ake a duniya a yau guda ɗari za ka samu tamanin ko in yan jarida suka ruruta shi ko ba haka bane saboda eh, buga labari faɗansa da sauransu eh, fakanan bala yantashir fi kulli anhayil alam ya zama to bala'in da yaduwa yake ba wai ana nufin cewa abin da suke laifi bane la amma harshe yadda malamai suke faɗa babu shakka bala'i Allah ya wakilta shi a jikinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man samata naja duk wanda har ya iya mallakan harshen sa to zai gama rayuwar shi a duniya lafiya zai tsira amma duk mutumin da ya zama to mai yawan surutu babu shakka zai kai ga fadawa ga halaka harshen sa zai jawo shi zai jawo masa fitina littafin ibnu qayyim jawziya da ake kira kitabu tuhfatul mawdud bi ahkamil maulud wanda ya rubuta akan hukuncin haihuwa in ka duba zaka gani wannan asali maganar sayyidina abubakar ne sayyidina abubakar sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar kana yatamassalu bi hadha albayt yana yawan idan sayyidina abubakar yana rera waka waƙarsa ba ta wuce baiti guda biyu ihzar lisanaka an yaqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiki wato shi abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda in dai zai rera waka to wakar ta ba ta wuce baiti biyu guda guda biyu din nan ihzar lisanaka an yaqula fatubtala ka kiyaye harshenka karfa ya faɗi wata magana wanda a dalilin ta zaka shiga bala'i innal bala'a muwakkalun bil mantiki saboda ko bala'i an wakilta shi ne akan harshe eh, ibn al-qayyim ya jingina wannan maganar ga sayyidina abubakar kuma babu shakka haka ne ba ma shi kadai ba akwai littafin da ake kira al-maqasidul hasana fi mashtahara alal al littafin shamsuddin muhammad bin abdurrahman as-sakhawi al-masri ash-shafi'i ya rasu hijira na da shekara ɗari tara da biyu shekarunsa ɗari biyar da talatin da da ɗaya mutuwa yanzu wani ba misiri ya rubuta littafin da ake kira al-maqasidul hasana littafi ne karami amma littafin yana da muhimmanci saboda ya kunshi karin magana wanda akasari in ka ji sai ka ɗauka ko hadisin manzon Allah alhali ba hadisi ba ne shi yake bambanta maka karin magana wanda aka sani larabawa suke yi ko sahabbai suke yi amma ba maganar annabi bace sallallahu alaihi wasallam in ka duba eh, shafi na shida al-imamu ya yace wannan karin magana ɗin da ake cewa al-bala'u muwakkalun bil mantiki eh, ya samu asali daga sahabban annabi da yawa kamar misali na abubakar huzaifatul yamani aliyu bin abi talib abdullah bin abbas abdullah bin mas'ud waɗannan sahabban duk an tabbatar suna faɗin wannan magana kaga kenan maganar tana da asali daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, lafazin albala'u muwakkalun bil qawli ko albala'u muwakkalun bil mantiqi Abdullah bin Mas'ud yace law sakhirtu min min kalbin la khashitu an uhawwala kalban ana cewa Abdullah bin Mas'ud ya taba faɗa yana cewa da a ce zan ga kare in masa izgili in yi mara ba'a abin da ake cewa ba'a da hausa da zan yi ba'a wa kare to na tabbata zan ringa zama cikin fargaba zuwa ƙarshen rayuwata ba mamaki Allah ya canza rayuwa na sai na koma siffan kare tunda na taɓa yin ba'a wa kare don in kalma ta fito daga bakinka in ba'a ce to wannan ba'an da kai Allah sai ya jiyo maka kafin ka bar duniya in kai ba'a wa talaka saboda talaucinsa ya zama to kai izgili gare shi to wannan izgilin da kai mar saboda bala'in da harshen ka zai jawo maka shine wannan izgilin zai dawo gare ka kafin ka bar duniya wato duk abin da ka hukunta wani da shi to wannan abin ba mamaki Allah ya jarabce ka da shi kafin ka mutu Allah ya kare mu ah, kaga kenan Huzaifatu al-Yamani Ali bin Abi Talib Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud Sayyidina Abubakar Abu Darda'i har ma Anas bin Malik an ce duk suna faɗin wannan kalma akan cewa kalma ce mai ma'ana wato albala'u muwakkalun bil mantiki don haka in kana son Allah ya tsare ma rayuwar zuriya bayan mutuwarka sai ka kiyaye tsakaninka da shi Allah kuma ka tsare harshenka har zuwa mutuwa Allah ka samu iya yana da kyau mu dakata haka saboda akwai wasu tambayoyi da mutane suka rubuta da farko na yi bayani akan addu'a bayan an gama taro ko kuma kafin a yi taro akan cewa babu laifi abinda nake nufi da cewa addu'an babu laifi wato shine kasancewar an samu addu'a a lafazi na um, muqaddima ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai haka kuma an samu addu'a a cikin kafaratul majlis to don haka zahiri shine yin addu'a kafin a yi taro da bayan an yi taro ba laifi ba ne amma wannan bai bada damar kuma ba kafin a yi taro a cewa ni buɗe mana da addu'a wannan kuma bid'a ne ka buɗe mana da addu'a wadda addu'a ai lokacin da zai jawabi ne zai yi addu'ansa kai ma in ka zo jawabi ka yi addu'anka wancan ma ya zo jawabi ya yi addu'ansa wato duk wanda zai jawabi farkon jawabinsa yana da kyau ya fara da mukaddima irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam in ko zai wannan mukaddima zai yi addu'a inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu kaga da ka zo magana farkon magana ka kai addu'a wancan ma da yazo yayi wancan ma da yazo yayi amma ba wai a ce an samu wani mutum guda kai kai mana addu'a ya ce a karanta kaza a karanta kaza wannan bai da asali a sunnar annabi haka ma bayan an gama taro a ce wa da rufe mana da addu'a wannan ma bai da asali a sunnar manzon Allah menene yake da asali duk wanda ya halarci wannan taron kafin ya tashi ya yi kafaratul majlis masallaci ne muka zauna a nan yana da kyau in ma magana kai kai wajen hira ne hira kuka yi da mutane in za ku tashi ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan abin da sunnar manzon Allah ta karantar da mu kenan duk inda ka zauna kuka yi magana da wasu in dai aka zo tashi to kai kafaratul majlis ba wai mutum ɗaya ya ya isar ma sauran bala kowa ne zai wannan shine sunnar manzon Allah amma duk da haka idan ya kasance lacca ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu habbai ya musu lacca ya musu jawabi ya karantar da sahabbai kafin a tashi yana musu addu'an Allahumma aqsim lana min khashyatika manzon Allah yana masa habbai addu'a wanda yake umuman kenan Allah ya sa mu gane saboda haka ai kyakkyawar fahimta game da abin da na faɗa wannan mai tambayan ya ce idan mutum ya gina sabon gida ko me ya kamata ya yi kafin ya shiga to babu shakka shi gini musulunci bai bashi wani tasiri ba shi yasa sa'id ibn musayyib wani tabi'i yake cewa kash na so a ce ba a rusa dakin annabi muhammad ba na so a ce ba a rusa gidajen matan manzon Allah ba saboda na baya in sun zo su ga irin ɗakin da mazon Allah ya zauna wato yanzu ne muka ɗauki gini wani abu na garari amma zamanin annabi gini ba wani abu ba ne wanda mutum zai yi hidima gare shi har ma ya yi murna don ya yi shi abu ne wanda ke da haɗarin gaske ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam bai isan mutum uku wanda aisha eh, in ka dubi tarihi kamar misali ah, littafan tarihi wanda aka rubuta irin musamman akbaru makka uh, ko buyutu sahaba da sauransu in ka dubi yadda siffan dakunan matan annabi suke za ka fahimci lalle zamanin manzon Allah ba dauki gini muhimmin abu ba amma duk da haka malamai sun ce ba laifi ba ne saboda ka yi walima idan ka yi gida tun da ita ma rahamar Allah ce wanda yake gidan haya kuma Allah ya bashi gidan da zai zauna kaga ya babban sa'a babu laifi don ka yi walima ka duba nailul autar mujallar na shida shafin ɗari biyu da sittin da ɗaya fatawa lajina mujallar na farko shafin na ɗari biyu da goma sha hudu da fatawa bin bas mujallar na biyar shafin ɗari uku da tamanin da takwas a sharhul mumti mujallar na bakwai shafin ɗari biyar da hamsin babu laifi don ka kira walima jama'a sun ci abinci kafin ka tare ko lokacin da ka tare wannan liyafar da kai din mutane za su samu damar yi maka addu'a Allah ya sa wa gidan albarka Eh, saboda kalmomin da ke fita bakin mutane daga cikin addu'o'in da suke fitowa daga bakunan jama'a akwai addu'an da Allah zai amsa na biyu saboda hadisin Abu Huraira da kuma su sahabbai wanda ya tabbata tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suratul baqara tana da albarka a gida idan ana karanta ta a gida shedani bai zama wannan dalili yasa aka samu malamai waɗanda suke kiyasi da wannan akan babu laifi don ka karanta suratul baqara kafin ka shiga gida nan ma sun takaita shi a haka amma ka ce za ka kira mutane su sauke ma alqur'ani a haka to shi kuma an wuce iyaka wanda shi ma bai da asali a sunnar manzon Allah na biyu ya ce mutum ne ke da larura a duk lokacin da ya yi fitsari sai wani ya zuba a cikin wandonsa ko ya dace ya sallah da wandon haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yaqbalu salatan biduni tahurin Allah bai karban wata sallah da aka yi alhali babu tsarki mutum jikinsa akwai fitsari kuma ya yi sallah kuma ya san fitsarin na jikinsa wannan sallah ba ta inganta ba Allah bai karban sallah da mutum ya yi ta da najisa a jikinsa da gangan idan mutum yana da matsala ta yoyon fitsari kamar yadda mai tambayan ya faɗa ko kuwa mace da take istihala zuban jini da wanda yake yoyon maziyi haka dai da wanda yake mara lafiya ne ya samu wani ciwo a al'auransa ya zamanto mugunya tana zuba daga al'auran nasa duka hukuncin su guda ne wajibi ne ba ya kamata ba wajibi ne su nemi tsumma su rika ɗaurawa su tsare wannan mugunyar kar ta rika zuba a lokacin da suke sallah ah, misali kamar a samu famfas ya ɗaura ko wani auduga ya saka ya toshi ko ya yi kunzugu duk dai abin da zai hana wannan najasin ya fito dole ne sai mutum ya saka kafin ya yi sallah idan ya yi sallah da najasa haka nan tana zuba a jikinsa sallar bata inganta ba ka duba almugni mujallar na farko shafin dari biyu da shida wannan kuma ya ce akwai limamin da duk bayan an gama sallah sai ya ce a kawo wa falaki nasi da sauransu ko me ya kamata a yi a duk lokacin da ya buƙaci a yi wannan addu'a a yi masa shiru mana tunda ba za ka yi ba sai ka kyale shi ko in ba ka yi sai ka kyale shi to amma cewar hakan yana da asali bai da asali daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka yin sa bid'a ne ka duba as-sunan wal mubtadi'at shafi na 60 wannan kuma yace mutum zai iya karatun alqur'ani a asirce babu laifi dan mutum ya karanta alqur'ani ya daga murya ko ya sassauta amma in yana nufin a zuciya wannan karatun nashi babu lada ka zauna kana karatun alqur'ani a zuciya ka bude kawai kayi shiru a sai dai bakin ka ya rika motsi bakin ka ya rika motsi wannan shine ka duba al-fatawul muhimma shafin 892 mai wannan tambaya kuma ya ce Allah madaukakin sarki yana cewa in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba ku auri mace guda wato aya da muka karanta a farkon suratun nisa shin ya adalci yake a tsakanin mata fiye da ɗaya din nan wato tunda Allah ya ce idan ana jin tsoron ka kara kara aure menene adalci adalci a dunkule shi Allah da ya faɗi wannan kalma ya faɗe ta ne saboda ita kanta ta fassara kanta da a ce adalci yana buƙatar wata fassara daban da Allah ma ya fassara inna Allah ya amuru bil adli saboda ya san ka san me adalci ka san me ake cewa al adlu daidaitawa Eh, ka duba aunul ma'bud mujallal na hudu shafin 234 al'adlu a larabci daidaita tsakanin abu biyu tunda Allah ya yi umarni da adalci magana ta kare ka daidaita tsakanin mata biyu fi kulli shay magana ta kare duk wani abu wanda ba so na zuciya ba dole ne ka daidaita tsakanin matanka idan aka samu kafifi ta wata mace akan wata mace ta wajen zamantakewa da kuka yi to babu shakka baka yi adalcin ba don haka al'adulu shine daidaita tsakanin abubuwa biyu wannan yace ina hukuncin mutum ya kamu da rashin lafiya a cikin azumi bai iya cika azumin sa ba kuma bayan sallah sai Allah ya masa rasuwa azumin da bai yi ba magadansa za su rama masa ne idan kuma za su rama masa azumin za su yi ko eh, azumin za su yi ko ciyarwa wato wannan yana cikin matsaloli da lalle aka samu sabanin fahimta tun daga zamanin farko mutumin da ya rasu a watan ramadan ana jin sa wasu kwanakin azumi shin za a rama mar ko ba za a rama ba babu shakka fahimta mafi inganci da karfin hujja ita ce ba za a rama mishi azumi ba idan mutum ya rasu ana jin sa bashin azumi za a kirga kwanakin da bai yi ba eh, a bada mudun guda ɗaya a madadin kowace rana in an bayar da hatsi da ya fi haka babu laifi ka duba mutum fatawa mujallar na 25 shafin 269 wannan shine mafi inganci wannan kuma yana cewa Allah uh, ya taimaka um, ni ne nake yawan ganin wani irin ruwa mai kamar maziyi uh, kuma ya fi maziyi kauri yana fita daga al'auransa kafin ya yi fitsari kuma yakan ma fita a bayan ya yi fitsari to shin wannan za a kira shi maziyi ne ko kuwa me hukuncinsa to aslan maziyi yana da siffan shi maniyi ma da siffansa wadiyi yana da siffansa maniyi yana da kauri a maziyi ba shi da kauri saboda haka tunda ya ce yana ganin farin ruwa mai kauri wannan ya nuna cewa ba maziyi ba ne illa dai tsakanin maniyi ko wadiyi wadiyi ko shi ne wanda yake fita a ƙarshen fitsari bayan an gama fitsari ga mutumin da ya daɗe bai kusanci mace ba idan ya fitsari ya gama wadiyi zai fito to tunda a ƙarshen fitsari ne wadiyi ne amma maziyi shi yake fita kafin a yi fitsari idan maniyi ya fito kafin a yi fitsari abinda ake la'akari da shi shine sha'awa a lokacin fitansa sha'awa a lokacin fitansa matukar baka ji sha'awa ba kawai sai ka ga maniyi a wandonka wannan maniyin hukuncin wadiyi ne da kuma maziyi wanke wandonka za ka yi ka tsarki kawai babu wankan janaba a kanka ka duba sahihu fiqh sunna a mujallar na farko shafin 163 amma inda a ce maniyin ya fito da sha'awa sha'awa shine duk sa'ilin da maniyi zai fita zaka ji zai fita zaka ji saboda karfin sha'awa to wannan ya gwada cewa maniyin nan ya fito maka bisa zaɗin kanka amma wancan ya gwada cewa maniyi ya fito saboda larura ba mamaki baka da lafiya don rashin lafiya yakan sa mutum ya fitar da maniyi ba tare da akwai sha'awa a tare da shi ba shi kuma wannan ya ce daga cikin tafsirin shekaran jiya kamar cewa wata wancan rana da muka yi fassarar farkon suratun nisa mafi yawan malaman sunna sun tafi akan cewa mace ba daga Haƙar haƙarƙare aka same ta ba daga bisani kuma kai ta jero hadisai da suke cikin uh, suke cewa innal mar'a bulikat min dila'in to menene nasabar hadisai da ayan uh, suna gaskanta ta ne ko ko suna uh, abin nan ƙaryata ta to ina tambani ko ba a fahimci bayani na ba domin magana dama idan aka yi ta da yawa to dole ne wani sai ya mata kuskuren fahimta amma ina jin in ka saurari karatun a ƙarshe ina cewa malaman sunna suna aiki ne da hadisan annabi muhammad wato na yi magana akan cewa shin mace an halicce ta ne daga haƙarƙarin annabi adam ko kuwa a'a ehm, na ce daga cikin malaman tafsiri akwai waɗanda suke da fahimtar ba a halicci mace daga kashin haƙarƙarin annabi adam ba haka ne ko uke nan. na ce kuma waɗanda ke da wannan fahimta akwai sayyid sadiq mai littafin tafsiri mai sunansa eh mai sunan shi fi zilalin qur'an akwai sayyid sadiq mai fi zilalin qur'an akwai tafsirul manar wanda duka in ka duba zaka gani suna cewa cewan an halicci mace daga ƙashin haƙarƙari na annabi adam magana ce da aka same ta daga bible har ma na ce yana genesis ko sura ta biyu aya ta 21 da kuma 22 ina jin bayanin da na yi kenan shi shine bayanin da na faɗa ba akasarin malaman tafsiri ne suke da wannan fahimtar ba duk mutumin da yake yawan karanta littafai na tafsiri ba mamaki za ka yi arba da irinsa wannan dalili yasa duk matsalar da ya zama zamanto an dan tada wata rigima a kai na kan so in faɗa saboda ko nan gaba ka gani ba mamaki na riga na shawo kan matsalar na gaya maka ga gaskiyanta sai na ce mafi yawan malaman tafsiri ba su yarda da wannan ba mafi yawan malaman tafsiri suna cewa an halicci hawa'u da kashin haƙarƙari na annabi adam haka na faɗa na ce domin ya dace da ayar alkur'ani kuma ya dace da hadisai da aka ruwaito daga annabi muhammad sannan na ce ba wai don magana ta zo a cikin bible shine sai a ƙaryata ta ba eh, don kamar sayyid sabiq da kamar misali muhammad rashid riba wanda yake da tafsirul manar suna cewa ai magana daga bible ne ya za a ce tunda magana na daga bible kuma a fassara ayar alqur'ani da shi eh, nace a'a magana in tana bible ba a ƙaryata ta sai in ta saba ma nassin alqur'ani ko hadisin annabi muhammad tunda an samu nassin alqur'ani ya nuna an halicci mace daga jikin annabi adam an samu hadisai da yawa innal mar'a khuliqat min bila. an halicci mace daga kashin haƙarƙari kaga kenan wajibi ne mu gaskanta maganan da take bible na kawo magana shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa akan in ka ga magana akan bible ya za ka yi da ita akwai matakai ko akwai maganar da dole ka karyata ta ya za a yi ka karyata ta saboda ta saba wa nasin alkur'ani ko hadisin manzon Allah akwai maganar da zaka gani a bible dole ka gaskanta ta me yasa ya zama dole saboda ta dace da ayar alkur'ani ko hadisin annabi Muhammad akwai maganar da zaka gani a bible ba dole bane ka dauka ba dole bane ka yi amfani da ita amma don ka ɗauka ba laifi bane shekul islam ya bada misalai har ma na kawo da sunan sandan annabi musa da sauransu ko sunna jin fahimta ce ba a yi ba amma akasarin malaman sunna suna da fahimta cewa an halicci hawa'u daga kashin haƙarƙari na annabi adam alaihi salam saboda hadisai da yawa da kuma dacewa da ayar alƙur'ani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك